Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol sai kuma alfa rediyo kumasi a Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku cewa a yau Alhamis shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci taron majalisar ƙasa da ta haɗa da tsaffin shugabannin ƙasa na baya. Daga nan kuma za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. A yau za mu so jin ra'ayinku kan yadda kuke ganin yadda yaƙi da cin hanci da rashawa ke tafiya a Najeriya. Biyo bayan fitowar rahoton ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Transparency International da ke nuni da cewa babu wani sauyi da aka samu. Lambar da za ku kira ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauya matsayarsa kan yadda za a tsaurara madokokin mallakar bindigogi a yau Alhamis. Inda ya ce yana son kashi ashirin zuwa arba'in cikin ɗari na malaman makaranta a rika barin suna ɗaukan bindiga a ɓoye. waɗanda kuma suke da horo kan sarrafa bindigar domin a magance masu kai hare-hare a makarantu yayin da yake amsa tambayar murya amurka a lokacin wata tattaunawa ta tsawon minti 55 da aka yi da shi kan kashe-kashe a makarantu shugaba trump ya ce da zaran an yi hakan za ka ga nan da nan ire-iren waɗannan matsaloli sun zo ƙarshe ya ce mahara ba za su shiga makarantu ba idan kashi ashirin cikin ɗari na malamai suna da bindigogi kai ko kashi goma ma ko kuma arba'in a wani sakon twitter da ya wallafa a baya shugaba trump ya ce idan aka samu malamai ƙwararru aka ba su bindigogi za su iya tunkarar duk wani mara hankali da ya je wata makaranta da wani mugun nufi kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai tattauna a yau alhamis kan yankin gabashin garin guta wanda aka yi wa ƙawanya sai dai babu batun kada kuri'a kan ko za a nemi amincewa da buƙatar tsagaita wuta ta tsawon kwanaki talatin domin a kai kayayyakin jin kai a siriya jami'an diflomasiyya sun ci tattaunawa kan bukatar neman tsagaita wutar wacce kasar kuwaiti da sweden suka mika taftari a kai na cike da sadakaƙiya a can birnin geneva kuma jakadin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin nasira stephen da mistura ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa yana fatan kwamitin zai amince da bukatar ta tsagaita wuta inda ya ce babu makawa wannan ce hanya ɗaya tilo da za a iya dakatar da faɗan a kuma kai kayayyakin agaji ga masu bukata a bara an saka wannan yanki cikin yankuna hudu da aka keɓe a matsayin waɗanda ba a yaƙi a cikinsu a wata matsaya da aka cimma da ƙasashen da ke goyon bayan shugaba bashar al-assad wato rasha da iran tare da turkiya amma kuma an sake samun barkewar rikici a yan kwanakin nan bayan da dakarun siriya da na haɗin gwiwa suka yi kukan kura suka yunƙuro domin sake kwace yankin na guta wanda shine yanki na ƙarshe mafi kusa da birnin damascus da ke hannun 'yan tawaye Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da rahoton ta na shekara-shekara kan yadda ake taka haƙƙin bil'adama a kusan ƙasashe 160. Tana mai ikirarin cewa shekarar 2017 ita ce shekara da aka fi ganin nuna ƙiyayya irin ta siyasa da kuma yadda wasu shugabannin duniya suka jefa fargaba a zukatan mutane. A wannan sabon rahoto da ta fitar, ƙungiyar ta Amnesty ta ce wasu matakai da shugabanni suka ɗauka a ƙasashen Masar. da philippines da venezuela da china da rasha da kuma amurka sun take haƙƙin miliyoyin jama'a rahoton ya ce dangane da ƙasar philippines shugaban ƙasar rodrigo duterte ya fito karara ya yi kira ga mutane da su kashe waɗanda ake zargin suna dillancin muggan ƙwayoyi rahoton kuma ya ciki shugaban amurka donald trump kan matakan da yake ɗauka na shige da fice a ƙasar da tauye walwalar 'yan jarida da kuma irin tarihin da ya kafa wa kansa dangane da haƙoƙin mata muryar amurka ta nemi jin ta bakin fadar shugaban ƙasa ta white house kan wannan rahoto na ƙungiyar ta amnesty amma hakan ba ta cimma ruwa ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumar da ke sa ido kan mallakar makamin nukiliya da ke karkashin mursar ɗinkin duniya ta ce iran na bin ka'idojin da aka gindaya mata na takaita shirinta na mallakar makamashin karkashin matsayin da aka cimma a shekarar 2015 wani rahoto da hukumar ta iaea e ke fitarwa na lokaci-lokaci a cikin shekara ya nuna cewa iran na mutunta ka'idojin da aka gindaya mata a matsayin da suka cimma da wasu kasashen duniya da suka hada da amurka da china da rasha da faransa da jamus da birtaniya da kuma kungiyar tarayyar turai an kulla wannan matsaya ce da nufin za a ɗage wasu takunkumi da aka wa ƙasar ta iran waɗanda suka gurgunta tattalin arzikin ƙasar. akalla mutane biyar ne suka rasa rayukansu bayan da aka samu zaizayar ƙasa a indonesiya kana wasu sha biyar suka bata a wani ƙauyen da ake kan da ke kan tsibirin java wani kakakin hukumar da ke sa ido kan aukuwar wani bala'i ya ce lamarin ya faru ne a yau alhamis a tsibirin da ake kira gundumar breps a tsakiyar yankin java a daidai lokacin da manoma ke aiki a gonakinsu na shinkafa. Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci taron majalisar ƙasa da ta haɗa da tsaffin shugabannin ƙasa na baya da shugabannin ɓangaren shari'a na da. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. an share wuni yau a fadar gwamnatin tarayyar najeriya ana tattauna akan matsalolin da suka shafi tsaro da zamantakewa da kuma tattalin arziki a majalisar Kasa wadda ta kunshi shugaban Kasa muhammadu buhari da gwamnoni na dukkan jihohin tarayyar najeriya har da abuja da tsofaffin shugabannin Kasa na da shugabannin majalisar Kasa. da kuma shugabannin bangaren shari'a na najeriya gwamnan jihar jigawa abubakar badaru na ɗaya daga cikin gwamnonin da suka tattauna da manema labaru bayan da aka kammala wannan taron inda ya ƙara haske dangane da matsayin da ita wannan majalisa ta ƙasa wadda ta gudana ƙarƙashin shugaban ƙasa muhammadu buhari yau a abuja to an tattauna da yawa akan maganar tsaro yau domin shi national security advisor mai ba da shawara kan tsaro ya yi bayani yadda yanayin tsaro na ƙasa yake kuma ya fidda maganganu a abubuwan da suke faruwa na tsaro kamar guda uku ko hudu daga na kwana-kwanan nan rigima tsakanin manoma da makiyaya akwai kuma matsalar boko haram da ta sace-sacen mutane da kuma matsalolin rigingimu na niger delta wanda an tattauna a ka sosai kuma an yi bayanai ingantattu na yadda za a karfafa wa jami'an tsaro kaimi da samar da kayan aiki domin a ci gaba da tunkarar wannan lamari abin da ya dau doguwar magana aka yi ta dogon magana a ka shine maganar rigimar fulani makiyaya da manoma wanda muka fahimci cewa rigimar nan abu uku ne ake masa fassara daya na ɗaya dai akwai ainihin rigimar makiyayi mai tafiya da shanunsu don neman inda za su ci abinci da manoma sannan akwai kuma sace-sace da kwacewa su kansu masu shanun A shanunsu wato satar shanu a shiga daji da kuma sace-sace wanda ya kama hadda satan mutane wanda yake ake shiga daji wanda ake zargin cewa fulani da yawa su ma suna cikin wannan lamari sannan kuma akwai rigima hallau wacce ta wato mazauna ne da 'yan ƙasa. a wurare da yawa kamar a southern kaduna za ga wasu fulanin sun shekara 20-30 a wuri amma ana musu kallon ba 'yan wurin ba to lokaci zuwa lokaci rigingimu suke tasowa tsakani to shi yasa aka ce kowane lamari ya kamata a ɗauke shi da yadda yake a neman masa nasa a sauƙin gwamnan jihar jigawa kenan badar abakar a tattauna da ya yi da mu bayan da majalisar ƙasa ta kama taronta a abuja inda ta yi matsayi muhimmi akan abin da ya shafi tattalin arziki da sha'anin tsaro da kuma zamantakewar 'yan najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya To a gaida Umar Faruk in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Rahoton ƙungiyar Transparency International mai yaƙi da cin hanci da rashawa na nuni da cewa babu wani sauyi da aka samu a Najeriya, inda Najeriya ta zama ƙasa ta 148 cikin ƙasashe 180 Ya kuke ganin tafiyar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya? Muna son jin ra'ayinku. Za ku iya kiran mu da wannan lambar b biyu b biyar b biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da wannan waƙa.

ya share ke gidansa har waje don malam ka gyara inda ka kwashe kazanta ka je ka zamna cikin gida da iyalan ka huta cikin gida da ka zage mu kai da rajin da'a ya ya lura da zamani jaya bado jaya dauke no foundation is permanent we're against and this feeling ya yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla yanzu layukan mu a buɗe suke duk wanda ke son kiran mu zai iya kira ya bayyana ra'ayin shi. Abin da muke son mu ji ra'ayinku a yau shine ya kuke ganin tafiyar da yaki da cin hanci da rashawa yake tafiya a Najeriya. Ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. To mun sami kira na farko daga Bauchi. Wane ne a kan layi daga Bauchi? Kana magana da Comrade Isaka Abdullahi. Comrade Isaka Abdullahi muna sauraron ka menene ra'ayinka kan wannan batu da muke magana aka? maulin yau shine an magani ganin rigingimu da ake tsakanin fulani makiyaya da a muna son mu ji ne ya kake ganin yaƙi da cin hanci da rashawa ke tafiya a Najeriya akwai rahoto da ya fito daga Transparency International ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa shin kana ya kake eh, ganin wato yaƙi anyway wato yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya babban abu ne abin da ya sa shi shugaban ƙasar mu kaɗai da muke da shi shine mai yaƙi da wannan al'amari amma bai samu makarrabe da za su taimaka mai ba saboda haka duk matsayin ma da aka kai mu daga transparency international ya kasance laifin makarraban buhari ne amma ba buhari ba to mun gode da wannan ra'ayi na kabar mu je yobe wani ne a kan layi daga yobe malari ne daga mala ali muna sauraron ka menene ra'ayinka ya daɗe ina neman ku ban taba kama ku ba sai yau to alhamdulillah yau gashi ka same mu To menene gudunmuwa ka ga wannan shiri? Malam kana sauraron? To ba ma jin ka da kyau fa. To wannan layi ba shi da kyau, bari mu je kwara, wane ne akan layi da kwara? Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Jina Sokoton Najeriya mai bulawar da kayan wuta kala kala daga nan kwara a Najeriya. To Malam Bello gaskiya idan muka duba gaskiya cin hanci da rashawa to babu inda ta idan idan muka duba musamman ma a jihar ta Sokoto daga nan Sokoto zuwa nan kwara gaskiya idan muka taso duk inda ka diba jami'an tsaro ne ko ba abin da suke karba illa cin hanci da rashawa kuma yau idan mutum na neman wani aiki sai ya bada cin hanci da rashawa kaga wannan kawai an yi ba a yi ba ne da haka muna kira ga masu ba shugaban kasa shawara to Allah su wada miki gaskiya gaskiya ba a cikin hanci da rashawa babu abin da babu inda ya daga to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na bar mu je Kaduna wane ne daga Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam ya sunan malamin. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna sauraron ka. To alhamdulillah ni abin da nake a gaskiya Muhammadu Buhari akan wannan magana yaƙi da cin hanci da rashawa akan wannan al'amari hmm. gaskiya akwai matsaloli da yawa wanda yake inda a ce misali yau kamar akwai irin su Buharin kamar mutum goma ko mutum ashirin a karkashin su amma kai shi a matsayin shi na shugaban kasa yana faɗa da wannan shi ta kanta maganar yaƙi da jin hanci wato ba shi da wani kana nufin Alai Musa kana nufin ba mai taimaka masa kenan shi kaɗai yake wannan yaƙi magana ta gaskiya ba mai taimaka mai ai ba zan maka dan wani misali kamar kai ne zaka yi gini sai kai sai kai bulo na toka sai ka fara sashi a ƙasa kai kuma ka je ta ka dora buhun suminti bulan suminti kaga ba yana za a yi wannan gini na ka yi daidai ta haka gaskiya magana ta gaskiya Muhammadu Buhari yana da kokari amma magana ta gaskiya bai da wanda suke taimaka mai akan wannan al'amari ya kamata dai gaskiya a taimaka a goyi bayan shi domin a gudu tare a jira tare na wara yake na Alhaji Musa Garu to mun gode kwarai da gaskiya Alhaji Musa Yaro bari mu ya zamfara wani ne akan layi a zamfara? Sunana Nasiru Suleiman ina kiran ku daga garin Gusau Zamfara ce. Nasiru Suleiman muna sauraron ka. a gaskiya al'amarin nan yadda yake faruwa game da yaki da cin hanci da rashawa. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buhari bai da abokanan da za a iya faɗa da rashawa a Najeriya. Inda bai da goyon baya a majalisa. magu ne kawai yake taimakon shi a din Najeriya sai wannan bawan Allah Buhari shi kadai. Mu kanmu ya kamata a ce mu ba shi goyon baya ɗari kisa ɗari. Sai wannan faɗan da yake da cin hancin nan tukuna za mu ga Transparency International mun samu ƙarin percentage fiye da yadda muke son. Amma har yanzu ba ma fara kuma ba sai dai mu tsarkake zuciyarmu 'yan majalisu da na wakilai da na zanet su zo a haɗa kai da fahari da mu talakawa mu ba da goyon baya mu ta kishi a eh, wannan eh, nigeria gaba ɗaya. To Madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka man Nasiru. Bari mu ji Bauchi wane ne akan layi daga Bauchi? Assalamu alaikum Sama'ila S. Hawa mai magana. To Malam Sama'ila muna sauraron ka. kafin ma da ji karamar hukumar ganjo alhamdulillah maudu'in ku dai akan maganar cin hanci da rashawa ne a yau hmm. to alhamdulillah shugaba muhammadu buhari dai shugaba ne mai son a katanta gaskiya kuma shugaba ne mai kiyaye cin hanci amma bai da mataimaka ne matsala abubuwan da ke faruwa a najeriya shugaba muhammadu buhari na ba su da yawa daga shi ne sai dan wasu da kan mutane to da kace ba da da ba shi da mataimaka baka ganin cewa ba shi da mukarrabansa da za su taimaka ma hukumar 'yan najeriya su ya kamata su tashi kowa da kowa ya taimaka a yaƙi wannan wallahi makarraban sannan dudan a kashe a raba ne ba wai son suke domin allah ba yana iya ƙoƙarin to madalla mun masu ma'ila mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je jigawa ne ne akan layi daga jigawa kana magana da hamza abdullahi kai gamare karamar hukumar kafa wasan jihar jigawa hamza abdullahi muna sauraron ka to alhamdulillah shugaba buhari kowa ya sani mai gaskiya ne kuma yana bakin kokarin wajen wato kwatanta cin hanci da rashawa da ake fama da ya nan matsala ita ce kawai baya da magoya baya na kirki musamman ma jami'an tsaro to me mutane za su yi domin taimaka masa ga wannan yaƙi tunda jami'an tsaro ba sa yi me mutane ya kamata su yi don taimaka masa to a karfafa a karfafa doka mai inganci a majalisa wanda za ta bayar damar gudanar da ake a ɗauki doka matsananciya akan jami'an tsaron mu musamman ma 'yan sanda To madalla mun gode kwarai da gaske da mun gode Malam Hamza da wannan ra'ayi naka bari mu je Jos wane ne akan layi daga Jos? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Kuna magana da baban gida Abu Musaiba daga cikin garin Jos. To Malam baban gida muna sauraron ka. To hakika shugaba Buhari yana iya bakin kokarin shi. To amma babu mataimaka ne. To da kace babu mataimaka. Shin da kace babu mataimaka. Shin eh. tun da wannan gwamnati an zaɓe ta ne domin ta yaƙi da cin hanci da rashawa, wani dalilin sa ba zai samu mataimakan da za su taimaka masa ba? Ai ba za a ce babu mataimakan da za su taimaka a wannan yaƙi a Najeriya ba. Eh to ka duba akasarin su ne ba masu goyon bayan abun ba akasarin su. To muna fata dai Allah ya kawo masa nagari da za su ba shi goyon baya wurin yaƙar cin hanci da rashawa kuma yana kokari daidai gurguru to To madalla mun gode kwarai da gaske malam babangida bari mu je Abuja wane ne daga Abuja? Eh, Aminu Ahmed ne daga Abuja. Aminu Ahmed muna sauraron ka. A hakikanin gaskiya shugaban kasa yana kokarinsa. To amma yana da matsala shi kansa. To mene ne matsalar? 'Yan Najeriya yake mulka. Kuma 'yan Najeriya nan a kullum sai dai in baya sauraron rediyo. In kuma bayan haka kuma na kusa da shi ba sa sauraron rediyo. a kullum ana ba da shawara cewar akwai mutane wanda suke zagaye da shi shi kansa ya yi magana cewar an yi kejin ɗinsa kwanakin baya to hmm. tun ya san cewar da wannan me yasa ba zai ɗauki mataki akan waɗannan mutanen da yake ganin cewar sun yi kejin ɗinsa ba in har yana so ya ci nasara a kan yaƙi da cin hanci da rashawa dole sai ya ɗauki ƙwararren matakai amma mu muna gani ba gani ne ba ma yi ba to da lamun gode kwarai gaske malam amin da wannan ra'ayi naka bari mu je jos wani ne a jos kuna magana da alhaji babaji mai gwanjo na so kan da har alhaji babaji muna sauraron ka to a game da wannan yaƙi da cin hanci da rashawa wallahi su kansu jami'an tsaro ka je station station din su akasari ka ga inda suke karɓar kuɗi a hannun jama'a kamar ba gobe wallahi nake gaya ma station station din ya kamata a je a dinga sa musu masu kula da su a gurin nan wallahi kuɗi suke karɓa wajen jama'a a hanya ma an bone tsare kai na kan zai kwace ma kudin haka in gaya mu gaskiya don har yanzu akwai cin haki da rashin a waɗannan ƙananan gurare waɗancan burgun na sama kan ana maganin su amma ƙananan burgu a ƙasa suna nan suna mata annabi ne duk to alhaji babaji mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma da daukan wayar kamar ka karshen daga wayoyin mu a yau sai a gwada mu gobe inda zamu bude muku laika ya wannan lokaci mun gode kwarai da gaske To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe hudu saura minti goma sha uku. Ga shirma gaba. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Kano Pilas da ke arewacin Najeriya tana nan tana zawarcin mataimakin babban kocin ƙungiyar Eyimba Usman Abdallah. Abdallah ya soma aiki da ƙungiyar ta Eyimba ne a farkon wannan kakar wasannin biyo bayan wata takaddama tsakanin jami'an filas din ta kano inda ya yi aiki tare da ibrahim musa to sai dai yanzu haka kocin yimba paul aibogun ya soma sakar masa ragamar jagorancin kungiyar da zimmar ya maye gurbin sa idan aka naɗa shi a matsayin kocin 'yan wasan najeriya 'yan kasa da shekaru ashirin a wannan watan abdullah ne ya jagoranci kungiyar ta eyimba a karawar da ta yi a karshen makon nan da filas a filin wasa na sani abacha da ke kano lamarin da ya kayatar da filas din har ta soma yunkurin dawo da shi mai horar da 'yan wasan super eagles na nigeria ghana turo ya rufe shafin yiwuwar dawowar tsohon mai tsaron gida na kungiyar vincent inyema inda ya ce zai yi aiki ne da 'yan wasan da ke taka leda akai-akai ro ya ce abu ne mai wuya a gayyaci inyema domin ko a halin yanzu ya ɗauki tsawon lokaci baya buga wasa 'yan wasan da ke wakiltar najeriya a wasannin olympics na hunturu a kasar koriya ta kudu sun karkare a matsayin na ashirin 'yan wasan biyu mata sheun adigun da ngozi nwumere sun sami shiga gasar karon farko a tarihi inda suka karkare da dakiku bakwai baya ga wacce ta lashe tseren na kankara 'yar kasar jamus mariama jamanka to sai dai duk da yake ba su sami lashe lamba ko ɗaya ba gasar shehuna digun ta ce tana alfahari da wannan dama ta wakiltar najeriya a gasar tsohon shugaban hukumar kwallon kafar duniya wato fifa sep blatter ya yi hasashen cewa kasar morocco na iya karbar bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya a shekara ta 2026 a wani sharhi da ya yi a shafinsa na twitter ya ce idan aka yi la'akari da cewa hukumar ta fifa ta ki amincewa da bukatar ta kasar morocco na karbar bakuncin gasar a shekarun 2010 da 2018 bayan kammala gasar ta japan korea a shekara ta 2002 to kasar ce ya kamata a baiwa wannan dama ta shekara ta 2026 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Fannonin kiwon lafiya, ilimi, noma da sassan shugabanci a Najeriya za su samu ƙarin tallafi daga Amurka. Hukumar da ke tallafawa ƙasashe masu tasowa ta USAID ta bayyana ba da ƙarin tallafin dala miliyan 89 wa Najeriya domin ci gaba da goyon bayan ayyukan kawo ci gaba kamar yadda aka zayyana a yarjejeniyar taimako wadda aka cimma tsakanin Amurka da Najeriya a shekarar 2015. Kusan rabin ƙarin kuɗaɗen miliyan 44 zai taimaka ma aikin shawo kan cutar sida a ƙarƙashin shirin shugaban ƙasa na gaggauta kai ɗauki game da cutar sida ko peffa a takaice. Raguwar za ta taimaka wa arewa maso gabashin Najeriya ta inganta ɓangaren noma da tattalin arziki da kuma farfaɗo wa albarkacin shirin gwamnatin Amurka ciyar da 'yan baya, ya kuma ƙarfafa ilimi, ya tallafa ma shugabanci na gari, ya kuma inganta abubuwan tsaftace ruwa da muhalli. Ƙarin kuɗaɗen zai kawo jimlar tallafin da gwamnatin Amurka ke bayarwa ƙarƙashin yarjejeniyar ta tsawon shekaru biyar zuwa dala miliyan 808.5. USAID ta haɗa kai da ma'aikatar kuɗi da tsarin ƙasa da ma'aikatar kiwon lafiya, noma, makamashi, da ilimi da kuma makamantansu a matakin jiha da dai sauransu saboda a tsara wannan yarjejeniya ta bai ɗaya wadda za ta taimaka har zuwa 2020 baya ga samar da kuɗin gudanar da ayyukan ci gaba Amurka na samar da tallafi irin na jin kai ga mutanen da tashe-tashen hankula da ke aukuwa ke shafar su da kuma tsananin karancin abinci a Najeriya da ko ina a yankin tafkin Chadi. Gwamnatin Amurka ta wajen USAID ta ba da fiye da dala miliyan 526.7 na agaji tun shekarar 2017. Wannan sabon taimakon ya ba da tabbacin muhimmancin dangantaka tsakanin Najeriya da Amurka da ci gaban kasancewarta. A cewar mukaddashiyar mai gudanarwa Julie Conan, dangantakarmu mai ƙarfi da Najeriya da cibiyoyi za ta taimaka wa ƙoƙarin da Najeriya ke yi kan inganta kiwon lafiya ilimi noma da tsarin mulkin shugabanci inda ake buƙatar su kusan duk faɗin ƙasar Najeriya. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuta wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu sufuli biyu uku bakwai USA za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunanmu na baya a VOA editorials a shafinmu mai adireshi www.voanews.com/editorials. To madalla a gaishe ku da wannan muka ga shirinmu na karshe labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauya matsayarsa kan yadda za a tsawara dokokin mallakar bindiga a yau Alhamis inda ya ce yana son kashi ashirin zuwa arba'in cikin 100 na malaman makaranta a rika barin su suna daukan bindiga a ɓoye waɗanda kuma suke da horo kan sarrafa bindigar domin a magance masu kai hare-hare a makarantu. yayin da yake amsa tambayar murya amurka a lokacin wata tattaunawa ta tsawon minti 55 da aka yi da shi a kan kashe-kashe a makarantu shugaba trump ya ce da zarar an yi hakan za ka ga an dan samu sauyi a irin waɗannan munanan matsaloli da ke faruwa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai tattauna a yau alhamis kan yankin gabashin garin guta da ke siriya wanda aka yi wa ƙawanya sai dai babu batun kada kuri'a kan ko za a nemi amincewa da bukatar tsagaita wuta ta tsawon kwanaki 30 domin a kai kayayyakin jin kai jami'an diplomasiya sun ce tattaunawa kan bukatar neman tsagaita wutar wacce kasar kuwaiti da sweden suka mika daftari a kai na cike da sarkakiya a can birnin geneva kuwa jakadin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin na syria stephen da mistura ya faɗa wa kamfanin jallancin labarai na reuters cewa yana fatan kwamitin zai amince da bukatar ta tsagaita wuta To madalla kafin mu sallama muna mika gaisuwa ga Dr. AG Hassan na Jami'ar Ahmadu Abubakar Tafawa Balewa da ke Bauchi da kuma Hajiya Aisha Ali Ciroma ta Jami'ar Maiduguri waɗanda suka kama na ziyara sashen Hausa yau ɗin nan muna godiya kuma Allah mayar da ku gida lafiya. Masu sauraro da haka muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amadadin mahmud Lalo da ta na gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Patrick. Nisar fil hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.